Sarakuna ta biyu Sura goma sha hudu Amaziya sarkin Yahuda A shekara ta biyu ta mulkin Yahowash ɗan Yahoyahaz sarkin Isra'ila, Amaziya ɗan Yowash sarkin Yahuda ya fara mulki, ya zama sarki yana da shekaru ashirin da biyar, ya kuma yi mulki a Urushalima shekaru ashirin da tara. Sunan mahaifiyarsa Yahoyadin, mutuniyar Urushalima. ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, sai dai ba kamar kakansa Dawuda ba, a kome dai ya bi gurbin mahaifinsa Yowash, ba a dai kawar da masujadan kan tudu ba, mutane suka ci gaba da yin hadaya da ƙone turare a can. Bayan masarauta ta kahu a hannunsa, sai ya kashe fadawan da suka kashe mahaifinsa sarki, duk da haka bai kashe ’ya'yan masu kisan ba, bisa ga abin da yake a rubuce a dokar Musa. inda Ubangiji ya umarta, ba za a kashe iyaye saboda laifin ’ya'ya ba, ko kuma ’ya'ya saboda laifin iyayensu ba, kowa zai mutu don zunubinsa, shi ne kuma wanda ya ci mutanen Edom dubu goma a yaƙi a Kwarin Gishiri, ya kuma ci Sela da yaƙi, ya ba ta suna Yaktiyal. sunan da ake kiranta har wa yau, sai Amaziya ya aika ’yan aika wurin Yehowash ɗan Yehohiyaz, ɗan Yehu, sarkin Isra'ila, yana tsokanarsa cewa, Zo mu sadu fuska da fuska, amma Yehowash sarkin Isra'ila ya mai da martani wa Amaziya sarkin Yahuda ya ce, Wata ’yar ƙaya a kurmin Lebanon ta aika da saƙo wurin itacen al'ul a Lebanon cewa, Ka ba ɗana ’yarka aure, amma wani namun jeji ya zo ya tattake ƙayar, tabbatacce za ka ci Edom da yaƙi, yanzu kuwa kana ɗaga kai, to, ka gode da darajar da ka samu, amma ka zauna a gida, don me kake neman faɗa, kana neman faɗuwarka da kuma ta Yahuda? Amma Amaziya bai saurara ba, saboda haka Yehowash sarkin Isra'ila ya kai masa hari, shi da Amaziya, sarkin Yahuda, suka fuskanci juna a Bershemesh, Isra'ila suka fatattaki Yahuda, kowa kuwa ya tsere zuwa gidansa. Yehowash sarkin Isra'ila ya kama Amaziya sarkin Yahuda, ɗan Yowash, ɗan Ahaziya a Bet Shemesh, sa'an nan Yehowash ya tafi Urushalima ya rushe katangar Urushalima daga ƙofar Efraim har zuwa ƙofar kusurwa, ratarta ta kai wajen ƙafa ɗari shida, ya kwashi dukkan zinariya da azurfa da duk kayan da aka samu a haikalin Ubangiji da kuma ma'ajin fadan. ya kuma kwashi bayi sa'an nan ya koma Samariya Game da sauran ayyukan mulkin Yehowash, abin da ya yi da kuma nasarorinsa, haɗe da yaƙinsa da Amaziya sarkin Yahuda, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Ya huta da kakanninsa, aka kuma binne shi a Samariya tare da sarakunan Isra'ila, Yerobowam ɗansa ya kuma gaje shi, Amaziya ɗan Yowash sarkin Yahuda ya yi shekaru goma sha biyar bayan mutuwar Yehowash ɗan Yehoyahaz sarkin Isra'ila, game da sauran ayyukan mulkin Amaziya, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, suka ƙulla masa maƙarƙashiya a Urushalima, ya gudu zuwa Lakish, amma suka aika har Lakish aka kashe shi a can, aka ɗauko shi a can, aka ɗauko shi a kan doki aka kawo shi Urushalima, aka kuwa binne shi tare da kakanninsa a birnin Dawuda Sa'an nan dukan mutanen Yahuda suka ɗauki Azariya, wanda yake ɗan shekaru goma sha shida da haihuwa, suka naɗa shi sarki a madadin mahaifinsa Amaziya, shi ne ya sake gina Elat ya kuma maido da ita hannun Yahuda bayan Amaziya ya huta da kakanninsa. Yerobowam na biyu sarkin Isra'ila A shekara ta goma sha biyar ta mulkin Amaziya ɗan Yowash sarkin Yahuda, Yerobowam ɗan Yehowash sarkin Isra'ila ya zama sarki a Samariya ya kuma yi mulki na shekaru arba'in da ɗaya, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai kuwa kauce wa dukan zunuban Yerobowam ɗan Nabat wanda ya sa Isra'ila ta aikata ba, shi ne ya maido da iyakokin Isra'ila daga Nebo, Hamad zuwa tekun Araba, bisa ga maganar Ubangiji, Allah na Isra'ila, da ya yi ta bakin bawansa Yunana ɗan Amintai, annabi daga Gad Hefar. Ubangiji ya ga irin muguwar wahalar da ta shafi kowa a Isra'ila, ko bawa, ko ’yantacce, babu mai taimakonsu, da yake kuma Ubangiji bai ce zai shafe sunan Isra'ila daga fuskar duniya ba, sai ya cece su ta hannun Yerobowam ɗan Yowash, game da sauran ayyukan mulkin Yerobowam da dukan abin da ya yi, da yaƙe-yaƙen da ya yi, haɗe da sake ƙwato wa Isra'ila Damaskus da Hamat waɗanda suke a hannun Yahuda, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila, Yerobowam ya huta da kakanninsa, sarakunan Isra'ila, Zakariya ɗansa kuwa ya gāje shi.